Ina da sana'ar da zan dogara da kaina, ko da na bar harkar fim, in ji jarumi Adam A. Zango. Waje ɗaya a shahararren jarumin nan na dandalin shirya fina-finan Hausa kuma mawaƙin zamani Adam E. Zango ya bayyana cewa yana da sana'ar da zai iya dogara da kansa ko da bayan ya bar sana'ar shirya fina-finai. Jarumin ya bayyana hakan ne a cikin wani zungureren rubutu da ya wallafa a shafinsa na Instagram wanda muka kawo muku shi a jiya. Mai taken Kannywood ɗin yanzu ba kamar ta da ba ce. rubutun da ya yi tsokaci sosai a kan irin yadda wasu daga cikin manyan jaruman fina-finan Hausa suke goyon bayan 'yan siyasa suke ƙoƙarin kawo cikas a haɗin kan 'yan wasan Hausa. Haka ma jarumin ya ba da misalin yadda rashin haɗin kai ya janyo rashin tallafa a wasu 'yan wasa da suka tsinci kansu cikin yanayin jarrabawar rayuwa. Adam zango ya nuna alhininsa kan yadda a yanzu jaruman ke ɗarɗar wajen koda yin sharhi ne idan ya wallafa wani rubutu ko hoto a shafinsa don gudun kada su fuskanci matsala a wajen ubannin gidansu. Ya ce tun yanzu ma da yake raye kenan idan aka ce babu ransa wani hali iyalansa za su tsinci kansu, in ji jarumi Adam Ezango. zango. zango ya bayyana a shafin nasa ya ce yau an wayi gari a Kannywood duk wanda ya yi fostin ko repostin ko komen ko laikin ɗin hotona to ya shiga masifa abincinsa ya yanke a masana'antar wai fatin ina da rai kenan ballantana a ce na bar duniyar wani hali ‘ya'yana za su shiga amma babu komai akwai Allah Allah ya ƙara mana tsawon rai da lafiya za mu gamu nan gaba kaɗan. Idan maye ya manta, 'Warɗa ba za ta manta ba, in ji jarumi Adam E. Zango.